الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف الواو حرف نواو فإن الله تواب رحيم قبول التوبة من كل المساوي فإن الله تواب رحيم للي الله بيكربان توبة بي رحمة قبول التوبة بيكربان توبة من كل المساوي لقد دكا مقنا قولي لقد دكا زي بكا نعم وأمل أن يعاتيني بعفو ويسكن عين إبليس الملاوي وأمل إنا فاتا أن يعاتيني بعفو يبان لا فيها لأفوى ina fatan Allah ta'ala ya bani lafiya da abuwa wai suna aina iblis kuma ya kone idan iblis al-munawi mai gaba المناوي ويتقن أين إبليس المناوي يقول إلى إبليس أغاربه المناوي بغابة وينفعني بموعظتي وقولي وينفع كل بس مستمع وراوي قوي ويأباني لدواء دينا وقولي دمجناتا kuma ya amfana da duk wani mai sauraro wa rawi da mai ruwaya na'am wa laysa liman kawahu zambu amadan siwa abuwal ne mu haibili ne mudawi wa laysa min mudawi sam sam babu magani liman kawahu zambu amadan ga wanda zalibi yayi masa lalata gangan sam babu magani ga wanda zalibi masa gangan sai dai Allah wa ta'ala hmm. bai ya kayya ala inna zunuba hiya makawi zunubi na hakika yayi lalas ga fashin bikina gayan lalas ala ku saurara inna zunuba hiya makawi lalle zunubi ba shine lalas shine mai lalas zunubi yayi lalas da gefen jikina gayan lalas ku saurara lalle zunubi ba shine ne lalas na'am har cikin goma na'am وأين الأولون ذوي الكرامة وأين السابقون لدى البخاري وأين الأولون إلى متى نفرقوا ما أبو ذا كرمت إلى الكيزو وأين السابقون إلى وإن الخيز إيه الخيز بالتنكو لدى البخاري ودى الباري إن أنا الباري هنا كما أين هم إلى الكيزو وأين القرن بعد القرن منهم إلى السادات أصحاب الكتاب إلى قرني ما قرني لك السيوسو min as-salati na shugabanni ashabul qutari ma abota kamshin nama na shugabanni ma kamshin nama kullum gidan ka ji kamshin nama yana tashi na tsaye yanzu sai labari Da an sa'altuka aina man nasara min al-khulafa'i wa shubr kibari na tambaye ka rasula ina wa'inda suka tambaye suka taimaki na masu hanci a manya masu hanci larabawa manya ina manya Allah Abubakar su Umar Usman wanda suka bai wa manzon Allah gudunmawa wajen yada da'awa ina suke yanzu كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا سواء آثارهم أهل الخيار كأن لم يخلقوا kai ka ce ba a taba halittar ba aw lam ko ba taba kasancewa cikin duniya ba sai dai gurbin su kawai sai dai alamar sai dai gurbi a ce wannan shine gidan abubakar wannan shine kabarin shi wannan shine kaza ahlar diyari ya kuza ko mutane wa fadha al anbiya wal awwalin wa hal shay'un yusalu an al bawari wa annabawa sun samu nasara da waliyai ba sun samu nasara wa shi akwai wani abu da ake iya kare shi daga halaka in har abu baka zai rasu umar ya rasu da sauransu akwai wani abu a duniya da za a iya karewa daga halaka babu doda بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي فيا خسارة نفس يا يا خسارة الري في تجارتها أشكل كاس وانشنتا لم تشتري الدين بالدنيا بتبيع الدين للدنيا با ولم تسمي كيف ما يتعي با بتبيع الدين للدنيا هو بدالي kai amfani da duniya ta sai addini ko dama abin كي ya kamata dama kai amfani da dukiyarka ka domin ci gabanta to ya hasarar rai a cikin kasuwancinta ba ta sayi addini da duniya ba kai balma ta yi duniya ne da addini ta ni addini don ta samu duniya ba ta sayi addini da duniya ba sannan ba ta yi tayi ba ba ko tayi ba ba ta yi ba ومن يبيع عاجلا منه بعاجل يذله الكبن في بيع وفي سلبي ومن يبيع عاجلا منه بعاجل wanda ya siyar da mai gaggawa a mai jinkiri nashi da mai gaggawa wanda ya siya a gane ku wa mai yabi din nan ana nufin wa mai ya shidari kuma yana yi ɗaukar wanda ya siyar a gane ku wanda ya siyar da mai gaggawa nashi da mai jinkiri wanda ya siyar da mai gaggawa wato ya siyar da duniya da yayin sai da mai jinkiri hamza wanda ya siyar da mai jinkirin shi da mai gaggawa kuma na yi siyar da lahirar shi da duniya ya bin da ne to kamun ga zai bayyana a gare shi bai a cikin ciniki da sauki kamun ga hmm. ina ce kamun ga shine wato gora kamar an bai gora misali abin da ake cewa miliyan sai ka sai da shi dubu ɗari an ba kamun ga ko kuma kai ɗin nan abin da ake cewa dubu ɗari ka sai shi miliyan ɗaya ko ana sai da dubu ɗari ce mutu ya siya miliyan ɗaya kaga ai an mai gora to duk mutumin da ya siyar da mai jinkirin shi wato ya siyar da lahirar shi bi ajiratin da mai gaggawa shi ne duniya ya dilla gurgaban wato kamun ga zai bayyana a gare shi bayyana a cikin jirgin sa da kuma sautin shi in ati zamban fama an ajibi mun tattu minan annabi wala habli bi usarbi idan an aikata zulubi

an gane inda mutum sunan shi muhammadu to in sha Allah ba zai shiga wuta ba to wannan alƙawari alƙawarin da annabi ya yi ba zai warware ba ko da na aikata zunubi wannan akwai wani hadisi da ifi wanda irin wayannan sufaye su kama hujja da shi cewa idan mutum sunan shi muhammadu kawai dan aljanna ne shi a gane yayi to shi ne shi busari ke cewa in ma in na aikata zunubi to fa ma ahadi minan dalili muttaqin alkawari na da annabi bai zama mai warwarwa ba wala habli igiya na bai zama to bi gunsara bi abun yankewa ba ko bi gunsari bi igiya na bai zama mai yankewa ba mun kadi fa ya ta nafsi ya hasara rai tijarati a cikin kasuwancin ta lam tashkari fina da duniya ba ta sai addini da duniya ba kai ba ta mai sai ba wa man yabi ajilan minhu bi ajili duk wanda ya siyar da mai jinkirin shi da mai gaggawa ya billahu al-ghabn to kamun ga zai bayyana a gare shi bai'in a cikin kirkin sa da kuma cikin sautu in ati zamban idan na aikata zunubi ba ma ahadi min annabi bi mutaqin alqawri na daga annabi bai zaman to ba wala habli bi munsalmi kuma igiya na bai zaman to mai zinkewa ba hmm. ودراسة انت رايح ارسل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى آه، الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وآل بيته وسلم تسليما نعم يا كليم القلب قال أهيت قلبي بالوصال بالوصال الآن يتكلم بالوصال بالمنى حركتني والقلب بالوسواس قال بانتداء من هديد المثول القوال قال يا خلي البالي قلب الملكة بالبلبال بال بالنوى زلزلتني والعقل بالبلبال قال نعم يا سليم القلب يا كيمي لافيا في mai lafiyar zuciya daga shirka da girman kai da alfahari ya kai da kubutaccen zuciya a kan ahayin ta kalbi da su hakika ka sadar da ka rayar da zuciya na da saduwa hakika ka rayar da zuciya na da saduwa eh nan kamar yana dan mana ishara cewa ya sadu da manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ya kai da lafiyar zuciya ko ya kai da da zuciya hakika ka rayar da zuciya na da saduwa da kai ko kuma yana burin zai sadu da manzan Allah sallallahu alaihi to wannan burin saduwa da annabi ya rayar da zuciyarsa harranta ta bil muna ka girgiza ni da buri Ka gana buri yake wal qalbu ka zuciya ya alhali zuciya ya halaka fi waswas da wasu wal qalbu ka alhali zuciya ya halaka kuma wal qalbu alhali zuciya ya yi kuluwi zuciya ya wuce gona da iri da wasu duk wani kwaɗan harshe na al'awwa yawan surutu قال ya ƙi yin magana ko ya yi magana ya yi magana saboda yankewa daga masoyi hmm. a gari kwaɗan harshe na da yawan magana ya yi magana dangane da yankewa daga masoyi a gari yanzu ya yanke daga ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. to harshen na yawan surutu saboda har yanzu ne samu saduwa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaliyal bali ya kai mai wofintaccen zuciya hmm. daga girman kai da kuma shirka da alfahari da miyagun halaye da karya ya wanda zuciyar shi ya wofinta an balbal da ba hakika ka musibantar da zuciya na balbal da da musiba hakika ka musibantar da zuciya na bil balbal da musiba ka girgiza ni da ainihin nisa nisa da kai wal'akar zal shi kuma hankali ya gushe da girgidi hmm. hankali ya gushe da girgidi ya salimal qalbi ya kai mai kubutaccen zuciya hmm. Kada a haye ta qalbi bil wasal hakika ka rayar da zuciya na da saduwa da kai kuma hararta ne bil muna ka girgiza ni ka motsar da ni da buri wal qalbu ka shi ma zuciya ka shi ya halaka ku zuciya ya guluwi da waswasi likwalil qawwal kwadan harshe na mai yawan magana ya yayi magana na bin kidai min habib dan dan da yankewa daga masoyi ya qaliyal bali ya kai mai wasantaccen zuciya kad balbal ka bal hakika ka musibantar da zuciya na da musiba zalzalta ni bin nawa ka girgiza ni da ainihin nisa wal aqal zal kuma shi hankali ya bushe da girgidi din Kan biya kuwa. شيء ما بيعمل فيها خدمات نبي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم نبي كريم موسم متفضل ومن كل خلق الله بالقدر أفضل نعم أتى آخر بعث وقام مقام لم يقوم به مرسل وتأت بنا عليه المشرفة المستعى نبي كريم النبي ليه بكرم mai kyautatawa mai yin falala ga mutane kuma abdalu shi ne biyayye min kulle kalkan layi shi ne biyayye daga dukkan halittun Allah a wajen daraja annabi shi ne biyayye daga dukkan halittun Allah a wajen daraja a ta akhirar ya zo na ƙarshe ba'asan da aiki kuma awwalin dukkan kuwa awwalin shi ne na farko a wajen halitta kaga wannan zubanci cikin nago a wajen aike shi ne manzan ƙarshe amma wajen halitta shi ne farko kenan an riga halitta manzan Allah kafin halitta annabi Adam alaihi salam wannan shi ne fahimtar sufaye suna dogara da wani hadisi maudu'i yana nan shi sunan bayhaqi awwalu ma khalaqa Allah nuru nabiyika ya jabir farkon abinda Allah ya halitta shine hasken annabinka ya kai jabir amma da da kuma hadisin da ke cewa hadisin da ke nuna cewa manzo Allah shine farkon halitta to wannan hadisi da hadisi ne maudu'ai imamul bayhaqi ya rubuta sa cikin littafinsa wanda wannan irin wayannan ruwayoyi sun sanya wasu daga cikin malamai suna tuhuman bai haƙi da mummuna aƙida alhali ba wai mummuna aƙida bane ba ne kawai yana daga cikin mutasahili a wajen ruwaya A gani sai ya yi tasahuri ya ruwaito irin wayannan hadisan da ba yake dogara da sojan gina biya ko aƙidun su na ba gani kamar yadda kowa ya sani farkon halitta shine annabi adam wa iz qala rabbuka lil mala'ika inni khaliqun basharan min tin lokacin da ubangiji kai cewa mala'iku lalle zan halicci mutum daga tabo to Allah ta'ala ya halicci annabi Adam shi ne farkon halitta duk sauran al'umma gaba ɗaya zuri a sane manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wa kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku gaba ɗaya daga annabi Adam kuke kuma annabi Adam daga turbaya yake an gane wannan zubanci cewa manza Allah shi ne farkon halitta zubanci farkon halitta annabi adam a ta akiran basan kuma a walon tilkal ya zo na ƙarshe a wajen aike kuma huwa a awwalun shi ne na farko a wajen halitta ya tsaya wani matsayi lam yakun mursalun wanda wani manzo bai taɓa tsayawa ba an gane an yi mai da shi har ya je ainihin sidratul muntaha wanda wannan waje babu wani manzo ko wani mala'ika wanda ya taba taka wannan wajen wadata al-busta wadata al-busta al-musharrafa bin alayhi ya taka shimfiɗa mai daraja da takalmansa wadata al-busta al-musharrafa an gane ku ya taka ainihin shimfiɗa mai daraja da takalminsa an gane wannan yana daga cikin lalura na waki saboda in kun na kun lura da kyau za ku ga man'ud za ku ga ainihin na'at ya riga man'ud ya kamata ce man'ud ne farko sannan na'at ya zo ya kamata ce dasa al-busta al-musharrafa wa dasal ya taka ainihin shi fuda abin abin girmamawa da takalmansa sai aka ɗauko na'as ne ya zo farko wa dasa bi na alayhi musharrafati al-fustaha an gane ku to sanan mun ku duba kuma kuma ya samu jarra kuma ya kamata a shi shi buɗa shi ne mafulun yi ku gane wa dasa al-fustaha al kai ya kamata ya zama shimfiɗa abin sai zan musharrafa ce an gano wani ku to wasu na ganin yadda za a fassara shi wadasa bina alayyar musharrafa ya taka da takalmansa masu daraja wadasar albusa ya taka shimfiɗa da takalmansa guda biyu masu daraja ya kuma bina alayyi al-musharrafa taini bina alayyi al-musharrafa yi da takalmansa guda biyu masu daraja da ka ce bina alayhi musharrafa da takalmansa masu daraja eh an gane wani ku na nabiyun karimun wato annabi ne mai karamci musinun mai kyautatawa fadlu mai falala kuma abdalu shi ne yayye min kulli khalqin Allah daga dukkan halittun Allah a wajen daraja aka akhiran ba'ath ya zo na karshe a ga aike huwa awwalun fi khalqi kuma shi ne farko wajen halitta nam wa qama maqaman ya tsaya wani matsayi lam yakun mursalu wanda wani manzo bai taba tsayawa ba a cikin sa nam wa dasal busqa bin alayhi musharrafa ya taka shimfida ya taka shimfida al musharrafa mai daraja bin alayhi hmm. kuma wa dasa bin alayhi musharrafa hmm. ko ya taka al busqa bin alayhi musharrafa hmm. da takalmas masu daraja ko wa dasa الغساء المشرفة بن عليه يا تاك تاك يا تاك شنفقة ما في درجة لتاك المنطقة مو شنفقة بدرجة نعم. لا ولا أقول الآخر بما يسوق كذاؤه بسم الله الرحمن الرحيم وغدا يحسب بما يسوق القضاء وغدا شي wannan bawa ya wayi gari yana yana zargin hukuncin Allah yana zargin kaddara wala uzur li asir ko babu uzuri ga mai sabo dangane da abinda wato kaddara ya koro shi ya wayi gari yana sun sukan kaddara cewa gaskiya kaddara ya fice shi kaddara ya bai kaza to babu uzuri ga mai sabo dangane da abin da kaddara ko hukuncin Allah kauni kadari ke korowa aw saqatu min az-zunub biyunun shaddada fi ibtida'i hal ghuraba'u aw saqaru dhunub aw saqaru duyunun min az-zunub aw saqatu duyunun min az-zunub aw saqaru duyunun min az zunubi hakika ba su suka na zalubai sun daure shi shi wannan bawa ba su suka amma banan zanubai sun daure shi shaddadan algura ma'u wanda mabatta masu bin bashi sun tsananta ibtida'i a wajen neman biyan bashin masu bin bashi sun tsananta suna ta neman haƙƙin su malam wahilatin siwa hilatin mawdu'in in ma tawassulun aw du'a'u na'am malam wahilatin ba shi da wata dabara wahilatin mawdu'in sai dai dabara na mufikin dabara na ɗaurarri wanda yake an daure shi in ma tawassulun in ma fadanci ko ya ko ya ta addu'a a gari ba shi da wata dabara yanzu shi tunda ainihin wato fasu suka na zanubai sun bai sun daure shi kuma sannan mabata din masu ba shi sun tsananta wajen neman haƙƙin su saboda haka yanzu mai dabarar shi ba shi da wata dabara sai dai dabarar nan na wanda aka daure shi in an mutum mai dabarar shi In ba fadanci da Allah ku yi hakuri ku kwance ni ko ya ta dabara yana dan fadanci yana roƙon su yana roƙon su ko kuma addu'a ko kuma ya ita addu'a yana roƙon Allah Allah ya kawo mafita wannan shi yanzu busai ba shi da wata dabara sai dai dabaran wanda aka daure in ma fadanci ko roƙo ko da Allah ku yi hakuri ku kwance ni wa gadara ya akibul qada'u sai yawa ai gari yana ta zargin yana zargin kaddara yana zargin hukuncin Allah qada'u Allah kaudi kadari na'am wala uzra li asu babu uzuri ga bin sabo ma suqul qada'u dangane da abin da hukuncin Allah zai koro aw saqatu duyuni min al dunubi wato zunuban ah, ba su suka na zunubai sun daure shi shaddadat iktida shaddadat al qurama umman da mabata sun tsananta iktida'i hawa da neman biyan bashin malam wushi ne wushilatu ba shi da wata dabara na mawfik eh, sai dai dabarar nan na mu sakin dabarar wanda aka daure shi musak tuwa hilatul musak face dabarar wanda aka daure shi in ma fadanci in ma ya tawassuli da annabi ko ya ta addu'a Thank you. na wani kusuram eh shiri wala yusiku wa saqahu ahad wala yusaku babu wanda za a daure irin daurewar shi babu wanda irin za a daure irin daurewar shi eh alaikum salam kaga shi in kana kai kuka zuwa ga mutane mutane ba su iya biya maka bukata ba sai ka tona asirin ka ga mutane sannan ba biyan bukata a kuma bi alkhairi mutum shiga tsanani ya gaya wa Allah kawai ya Allah na shiga cikin tsanani kawo mun dauki amma ka gaya mu wannan sai wani ce ai ka san wani ya faɗa fata kuwa ai wani yana cikin tsanani ai wahala yake sha shi dan adam in ka gaya mai ba wai ka gaya mai ka gaya mai ya biya wa bukata ba zai biya wa bukata ba sai shirin kaka ya kai ka ne ya kai ka can ya mafi alkhairi ka gaya mu wanda zai warware maka al'amari ba tare da ya ma ba eh na'am ibn durayd na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim هم الذين دوقوا من انت وقوموا من سعر ومن ومن سقى هم الذين دوقوا su ne suka kankantar da manin daga duk wanda ya girman kai suka wulakanta suka kankantar da mai girman kai kuma wa mun nasa min sa'arin sun miƙar da mutane daga girman kai da kuma ainihin karkacewa sun miƙar da mutane daga girman kai da karkacewa wala su sa'ir haddaka linnas su sa'ir shi ne mutum ya karkatar da kuncinsa saboda girman kai in zai yi magana da kai ba zai karbi ka ba yana magana sai dai haka kawai ya juya haka kawai kana jin muryar shi amma ya fi ya kalle ka saboda baka da matsayi shine wala tu fa'ir khaddaka linas wala tamshi bil ardi ha? ko su ne wa'anda suka kankantar da manintaka ko wani mai girman kai kuma wa qawwamu min sa'ari kuma suka miƙar da mutane daga ainihin girman kai daga karkatar da kunci saboda girman kai wa min sada da kuma duk dai karkacewa هم الذين جرؤوا ما حول ما حلوا هم الذين ne suka kwankwadar da kwankwadar su ne waɗanda suka kwankwada wa masu husuma a bawi ƙasai wato hantsan na zalunci su kwankwada musu hantsa na zalunci mumirat na hazan mai dogewan tsotso hantsa na zalunci mai dogewan tsotso wanda za a daɗe ana tsofan shi har abada su ne wahanda suka kwankwada ma wanda masu husuma an gane masu jayayya suka kwankwada musu a fawi ɗazzayin hansa shi wannan a fawi fuwa ƙanaka shi ne misalin in ka satsi nono ka tatsa bayan ya ƙare za ka ƙara jiran wani yanzu an gane ka jira wani ya ƙara zuwa ya cika kafin ka ƙara tatsa shi ne a fawi hantsa su ne suka kwankwada wa masu husuma hantsan nan na zalunci an gane ku ba wai hantsa na nono ba Wani hantsa na zalunci mai dogewar tsotso A hashu wa nasharati mawdu'a maudu na mawdu'a dina hatta uwara na. baina asna'i sa e eh, azalu wato aila azalu ba zan kushe ba ba zan gushe ba ina naɗe cikin ainihin wani sirke mozunati ina naɗe cikin wani sirke abin saƙawa na yabansu ba zan gushe ba ina kumshe cikin wani sirke abin saƙawa na yaban wa'annan bayan Allah hatta uwara har abin da ya riba yana asna'in jisa tsakanin tsakiyar nan na ƙasa har abin da ya riba tsakanin tsakiyar nan na ƙasa a gane wani wa sahibai ya sahibu fi mutum yi bisul magabbin nauli da alufin rufa dama da kuma abokai na guda biyu eh ina yaban abokaina guda biyu ɗaya daga cikin su sarimun Sai ka tsaune wato a wajen wajen kaifinsa ka tsaune shi misulun matabbul namli shi misalin tafiyan tururuwa ne ya alusar rufa wanda yake ɗaukaka a cikin jigawa misalin tafiyan tururuwa ne mai bayyana a jigawa mai ɗaukaka a jigawa wato da kenan ka tsaune fi matsiri a bayansa misalin rarrafan nan na tururuwa wanda yake ɗaukaka a jigawa ƙasa wato ƙasa mai tudu mai tsauri ɗan dauri ƙasa mai tudu mai tsauri ai can jigawa an kira jigawa saboda yana da wurare masu tudu sannan wuraren suna da tsauri sosai wato shuka bai cika fitowa a wajen ba saboda tsaurin shi lam yanka shay'an hadduhu illa fara shi ainihin takobi na fari ne kal kamar gishiri fari ne kamar gishiri ka zare shi wanda hadduhu kaifinsa lam yanka kashe bai taba haduwa da wani abu ba illa fara ai illa farahu ai illa abu. an gane ku hajji ku kai firza lam yalka shi'a bai taba haduwa da wani abu illa farahu sai ya yanke shi na'am hum allazina tawqu man intafa su ne wanda suka kankantar da malinta kasuwa da yake da girman kai wa qawmun ta'awu wasu ka miƙar da mutane daga daga ainihin girman kai da kuma karkacewa hum allazina jarrahu su ne wanda suka kwankwada wa amma halu masu husuma a fawi kaddai kun faɗa musu hantsan na hantsotsin da na zalunci masu dogewan tsotso zalu hashuwa nasarati ai la zalu ba zan gushe ba ina naɗe a cikin wani nasarati wani saƙa ko wani sirke mozunar da abin saƙawa ina naɗe ba zan gushe ba ina naɗe cikin wani sirke abin saƙawa na yaban nan bayan ana ba zan gushe ba ina yaban su kinaya ne ba zan gushe ba ina yaban su hatta uwara har abin ne ni na asma'il juga tsakanin tsakiyar nan na ainihin ƙasa wasu bayya sannan ga abokai na guda biyu sarimin kimatin ɗaya daga ciki katsau ne shi ga bayansa misalin matar nan ne misalin rarrabe tururuwa ya alo ruba. da yake ɗaukaka a jigawa abiyar ya shi fa takobi na fari ne tsarkaman gishiri in ka zare shi وتحده كيف انسى لم يلقى شيئا بيتبع جمواد وانا أبا فاشي عيكيش إلا فرا أي إلا فراه ما شاء الله البديع ما جاء يبدي جمع اليوم يا جاء يا جاء يا جاء يا جاء إن شاء الله الله يشتري وسيمكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك